yakoba an da odke yakoba hubi nogurga san sangband mberem yesu kristi bagma edi yakoba ma ora kasenga ne membe nen nen bana gbanti ba kaider ta kpe ntantenen matele banu nyagum ne kwala ku nyong bala te kuwen wen lur ne en lewen ne me lo homna ne gete en tim taram ba halana genta lebana ni da di taram bi jugum la kabon abem homu la ka kpa ambe gu kugu bi kpa fadu fela kararan fadu ni e agba musangbande de ba de si umu di sal ni de memba yim ka kpa kpale le le bana agba am ka ban tim ka kpa ni ga bilim i aniga wi bo nyam wadr am via de ka vudra de rena rena wele ni di wida di ligmna aba abe aso bi sabir un ini aba mure aliga wayem angme Liba na kunyon tia nyo kuma ayen na mbandu vya un faga. Lisa ke gadum tiwi nyo ka ayen na dohola unti nga. Bilim, anangeta hokpa mugu figu. Munu renin, uwe mbir, uho o mugu kuparang. Kufigu tited, kukwelem tuburum. Ta wele ni limbanke gadum tia. Wele ni annan kuka ena angwegita. Lamego ti ni ni da aju kunyon jugun wi. Lukotod na lantarma wule ake aso dugu jugun debdegirga. keni neri nan sa ninsaɣu fatimi dira be dina dinan saɣali mi bi ba sokala di be kalin ŋmɛgi n i ada ba omna na sangbandi mega won bi kwa ba bi be bi guli sangbandi na di e be bu lisa di ma takpaa ŋmɛga mega i ti yen ti nɔn vuuri o dada ti ka ŋmɛga ka wugla ti un ka da ni da ɛn lee n ki tufu be ga lisa fu be ge beriŋ n daa ni kuum ma teeli hɔmbani sa na na ni gwan hom ti men ti ren na sangbandi man di saɣali wanti er ti ba hom kpaa laa tii diini sangbambi mi wiiniga reeta dii kpaa dama di kpaa ke doo muuni uunin saa ti nyee tin lila wenlee di yen di sokilibu ni din iri ti kiti dibii ka tagaan di geeti en tii nii gobiin ti geeti di ira wele na ti bem nuugurba bii keelibu din ree bii huuga matil hombani diiri ni hom mambo nima biiri ni tii libana ni bem keliigu na ni kewulgum geeti ka kpaa wa gelibu man kata kpa ene ke werga wim nidi aban ke werga wii kpa ene bi hom busan gbandu nongan wele ka kodgu ni bi bahawla bi men bi mbegu kubani ni mengu le nsodgun ke homru san gbandu gete lunlun ke wanti natu ban gimu ti da anu juni da bagum ni nan ke wulgum san gbandu gete ke wulu le emni tin ngmegbu kalagu wele nhogla ni yin ka wula gete ke wulu ka kpa ene tin ngmegbu a tonanida age wa ayen udigun kayu anonga a we nyabla ayen ndigu nturu hong ambale tile i anyela ba alibi kana urumbun wi ka um nkadir ben kaina hobun gbamale wele nid wi namba abemla megun a enabi membin balibi be lohom kpala bire nidu sargan ka edila na wini sangbantiya ka kpajawa anongete ahugla ayen asangbanti te bebi bayem sangban titi bebe ba hom sa sangbandi nongan bi ba kelekele ka kpa an taku bini na ba kiigim kunyon bi n kun fog ba jugum ba kunyongun kamadi ba yenin n tan tintina ɛn neerim yakoba hubi re'edirga mateelibani honin tiya ti birim yesu kirista ɛn na wii hi'ili n birim timen ti lee daaromni ni nin tiiba tin kemli ni gɛ ka nidba ba re'eba ti n jibi ni kpoklibdi sakun bil ma fidir dim bir ma dim ti ka lo sika nabtorga torga vol wi bana ka ter ti ya ka fidr dim saati ti bana ka keti ni nini ti kuli a fidir dim bir ma dim ti wi jugun nubu awuna tamara hai dan vukad na jargan le mbo a fidir dim saati wi na vi jentin na la ka dila ay tingan kana ena welede ni kpa bal ni nini ti ban ni ni kpa ni ma ni di ban ni ma te lo hombanu kiyewlugu nu ni kpaamina sangbandi daban tigi ba ba ka tediga tan tintina embe na ba ti yesu a en ba ki tigi geti en tim kegdim tiban ni ta kpaamina be nan so'oda sangban bimun hurantin biilim dida be dana din nan to huran ti ba sokla de be kalba wele wa ben kani nin hola ka ter ti wunti nga lagu kegdim tiba ngwedran lagu be samle ni huran ba man ka ba enan wele de ba kpa ko la sangban de hidran ni bakpa ko la yesu a hidu homor bamba adgni dinni kan vala sangbande ba albu hulun odu ba albu wadganna sokolon vinir turu hovon sokola vumam viyen le ne ni genta a kan ronu ninin tiba ne enafu bega sangbande ba dadun tobur nan ba valga ba albu ka e vala sangbande ba albi membi ndanti tumun biyen bi aku ulbi membi sangbande nongan bilim abed na da yaru muwi ta yini wi tabe na da kunida ka vula be ya robu ka da mim na ko ba albi bi welele numban bo omti ti la numban embi bi dir ni na gbandu na ya nin yagu ka tagd ba albu bar ya ni du sargambi ka i kwa yu vol ba igum gbandu nan ta kwa yu a igum yagu ya goro le ka vu yu vula igum fu be gu na kpa ku vu yagu ya da nongan lukotot na igim nyana bi yata matele banu ka ibo anunun ja na atiya sangbanda en ka kpa en ngmeg titu wera ti awai kambe wile geti enti mi be munda ajugu tun kemle ni geti na kana teli iba kunyongun ka kpa mgu kata kpa andi tina adi nini ite bo awuna leranni hegdimur vudili tegevu ka abiru wale nja nkaba siubi an halwa bi ku nyon ti wi wai kambe le tabayen mi inget en tim lukoton na ka ibona ti asan gbande en ka kpa enang meg tete wera wile ti ala get en tim mi bayim kati to iba abirna abang get en tim vola birna abang mai homte le ma gbam no gru wi na wori mala ni vun ti asan gbande en ka kpa enang meg tete wera wile ti man le meg tete ma enati bat wori vuna matiasan gbande en ti ana san gbande di en de belin tini kuni kunidi ba mambata a wele ka deran fo begu jojongu ven bag naba wori vna ka vtiya sangbanda en ka kpa enang mai hom tetu wera wele ti na vti mi ba yemun tiyanda abraham wa lele erlan sangbando ho au na homa araba loga akel isaka na avida lag ga ba anda irbi kani dun ho na homa mi mu wele na abraham da ti sangbanda en lutora a en mai telu weri wele anda er wele le agete en tim tka bajigu wele ni getelin odwad budgan tinin da irti jugun tini na abrahama da tisan gbanda en duho una homa le duho una dutura nuyul na san gbanda lokal ni dina homu an megitika na laga agete en timin jugunin ja ta dirig ni yar utura aba gete dira tabayini mi arba so daga israheli tigir tumutu ba a ngmetin wuri ba hurjinu ba fita lagta a ngmega ba anda erbini san gbanda tulogo mu na homa bilim vom nu ror gbanun le ukum taweleni kanira ti asan gbandi en kakpa en ngmek titi wera wile ti wige ti en tim nun taba kpirung yakoba hubi ta arga matelbanu likpa hom na no bem kodu kabagna no werim miil na weri tibaten ti yagu ke ko harka ta volbere ko tumembe titi timakodu i akpa titima agelbin we banani do homo momni amil nu madum kpala te ena lanin kamadi dere lagti lo kombir dunon na divalgimti te ena welele dika kpa tagir hurtin bag utututu ta kpayini me lageti ka melili ar laba bir muroben am bir meherdi ba jowa di imbi tutukinga dike de jowda da sokalna da sanre labe me yeni meyin gelimga kan laba na gbani hulika ga kigan le kayata kayinu bu laga bola kekerga to da ragu ka kula beberum go hobena gelum gata bobu gola kekerga kabat gbanun ke ni be gu bilga ka kwanyi da ke ka kolun ka tala gbanu umen u ka salata bugu bugu mu ko ni da niri mi meni mi ni da be ka madu bala kpam dom tema mina na kpayi na irim la ngmeni la dom mu balma mi la mu banyam mi gelum gale ikpa abe amu ka wele bi be abu bibun ka ya tigale lubu ka hugul n nid kuŋar am ke n ni tin nyaka ti sasangband ta yini ge n ni tin er er gele no be'er ti nid tabaka liba na saŋgband me'era ba batond tu nyaka n no yendi kata gele no be'er no yendi mati libanu likpa'ana libem wile ni nyin nyana nyalim hau muri im gbu'un yabil yendi ni mati libanu adugu bako be kuron jama kwi'i la dam ti bigu bako be kuron ada nyalo hom nyal yar gu kpa'al be lurum bil yen gan nini ibe kabarar bilim kata mi biyi ayang mahom te kata hola ayin wele ner mi wera na abarar bilim le kanon molga kimran ke wan kim kim na helwata kata dilan yen jugunan ja'a kalba wele da harim na na ja'arum ne yen uyem da bo'om nugo kat ka go binte wele rar mi baren sang bambi mun tantin tin an nidba helmo moren ku nidba man nidba e e kan ba ka ba nom molbu ka di laba yimba jugunin jari tare kan ni limba rok rok ebe be ebe membu tabakan rar mure na anfa ga mile no gasa mu ba kele kele lisa matalo ni gigu nidba huga kaba hi kaba bula mu yulu nidba igum me na ngma homto mu kpa ngmetan en mu kpa anora are basokala ni gigu be tora baturumba na ba yung ni gigu bi ban budu bi ba bi hombu sangbando non gan yakoba hubi naraga rafedu ti n mana te tenu huga lagu nerim ni nerim mi ken nan wele wele kpa gidi wani gidi ni kpa yunga nun sokala bi le lika kede nin ni dukunga wenin ni ni ni kula wantu jugun ni kpa be ka yu ti ti ka ni rafedu ti n kpala numba ni huga ni kpa yunga nun bi. lukotor e na ni kpagbama bu sangbandi ni kpaso da bi ni ngbama di bi lukotor na ni gbama n diili bi'a biilim ni bagila ni soodigi ni neerwo nin sokla lee nen nen sadigi ni yin n sangbandi nen ni mina tante ɛn wanti soklibu n sangbandi soklibu lagalan. lagilan tiile tante sokla tantintina ɛn neerim wiki tigi sangbandira feeda daamim ni na yemin ni wadbuuriga nin rɛka bo'o na sangbandi bagili n nom molibu vo'om din lu ti nimii genta a duwam gu yatgu birumgu bilum war budga bo ona sangbande kirba fura ba yembe ka na ba ho ba yen ntinga be homgu welele holgum ni yen ntinga sangbande nongan halgum ni yen kunida le asilva ku nun nyolgni ni yen sangbande le de ta nyolgdi yen nun fu beti banu nitini ni ni mrem kewa tibanu higni ni kewa lom ni dila ni bebe bebe en ni kom ka jowdra libana ni lam kitigi kuumbu lisana nyagab ta kitigi igim holgi ni ni yenin tinga sabir ma gan. le avi nin faga telibani da gbar ni ta i agbar atiliwi la aya ni atiliwi ko la ba'albi wele tiwi ya ba'albi in yagu libana aya ba'albi in yagu wi kpa valabu abana ya ni yadin ni ayin alo ba'albi wi nja ya yago wi bele ngem tana ada ani da jugo kata ba ngem tana abori wo wi ni sangbande vende venni we na ya man veni tura lisa ne mbo ana jana lasu no bana san korgu kugun ne kan binde ka ina yakule ni yungulik birnen ni mili suka nerum nan kemu bemle ni nermi bana banabe mu bo wita turor mborum yelma lembem nan bo na wa kasaber matu sokole tu ner ka ene bena ala bena na leben welele ni tika wera ni yen ka fura ni yen liba arnin dila le wele ka furu mi kpa hom le ka emi bebe hom na ebi nka kpa ene buwa wele bana fu be gan yakoba hubi nurga lisa nen nen bana kegrim tiba nen keolug num man libana nu kom ka ira liba aran be ku kuba ku danu jugun ku kage te bodu gan dindi di tujum ni dimti jankpala an mada ni sika ni ligibiya wele ami ba bamir win gan ne nyanna ni ku'ulun wele bali di gbani hubugum go kawra ina ninni ni nyana ni kage dum nyanni ne hogli ne di ka logo ba faade ligibirin lamba lan ba su'digdi kewulgini namban mo ngmayi ba ta dini tantimenti sabirma nunera kekdem tiba nerem kasugu ni lame ti en ka ena nun sokla bi ni kpami bi bohod ni bi ni ka juwom ka ena kpara hu domban na a ku ba dimi ni mongra nidiba baban ba nyonyogum n yaaba n yaagu n kuumba ba kpa baga naba fetigi n nun ma teelba ni jumni na n keor kekena n berem yeesu a ŋmetigi nim n` kemli ni kpambi kpaada geeti a kolun ka ju keoro ka hodu dika'ati ti belu da'ati a juli keor kekena n sanoo wuri n ta sakaa wuri nentete ta jumni kewru wele kaba ŋmeenim halgini ni kewa na sabir ma danim ba nyo matilbani da nyerim ni ka lag wele sangbandi nan ya yaagu yagu nyaanni yagu yada jera fidi noon tun ta dedig ni weem daa geti bo oti ba geti bede bam ka gele sabir ma hidrin da diira ku bii n la jum kewur togimni mban kpaini libo ona la megu tiba ni la kpata mugu hombe ni data umarallan ni iyoba nin dala kpatti kamad hom aku nyongun le ntallan ni kanin sabirma nin da fadru bi bilim sabirma yulu ni diba igim ka koko maba matilbani mamboni ma biirini tiiba jiigu kani bo'o tiiti da ta forumni da forumni sangbam biim la ntanti da forumni bii jembi biibi bo'omni ku yenigu na iin la ayi kpalan ni ka bu na sangbandi yaagu da nan lorni jugun kani ni iba ku nyongun asing bande na dotorgu ka iba la megun ayum yumi ka nyokad kani ni iba mbe a aho kpatur birimba ng ajugun bata daga ajugun kpa masa birma hidirin ka basenga ka gba bande ka bangete entim libali da abe eti wijugu sabirma ba aviu kalbana ga bega ka tile bo omnu ta nufu ba e kata se ta enal ta dumne nida da abahom san gbandu non gan wi se ngbu ban gemun tukod tun ta kem lin get bo te iliya get ada kwa anani ni do hotin tabalin ada se nga ake urmende na tungu dani le ambi na ata angidi tun kpat eda an dan se na kunile kuniyim de ka bate helen ronum mate lebanu kani ni ite ari gobi intu huru atura tungmelugunu un amigi na ni da angmelugna fu be ti uhuru enwi ada alfu be ti wi jugo kata enana lu wafu be'ei kaida laba kodu hobena